To jama'a a wannan gaɓar fa dole mu yabi Hassan Hussaini ɗan majalisar mu na tarayya na Nasarawa Local Government duba da yunƙuri na raba kayan abinci ya yi wa talakawan Nasarawa Local Government saboda kasancewar zuwan watan Ramadana Allah Ubangiji ya saka da alkhairi Allah ya riƙo da hannu Allah ya ba da abin da ake ci duniya da lahira. a karo na biyu mun dawo muna ƙara kira ga matsalar transformer da yake damun al'ummar Peace Garden Brigade Nasarawa Local Government muna ƙara kira ga 'yan majalisunmu na Nasarawa guda biyu da sanatan Kano ta tsakiya babanmu Sanato rufa'isa na Hanga da a duba maraicin wa'annan al'umma a taimake su da transformer albarkacin wannan wata na Ramadan Allah Ubangiji ya riƙo da hannun ku Allah ya cika muku muradinku Allah Ubangiji ya ba ku damar sauke nauyin da Allah ya ɗora muku.